ita ce muke yana ni yari na zo ganin gaji ne ban gama ba mu ido na abinci ba za ki shiga mota mu tafi sai na saba miki tukunna mu je ban da rigima irin taki a ce mutum ya ta yawo a cikin kasuwa sai ka ce mahaukaci to wa idan na gama yawo zan koma gida ko kuma ki ci kanki a hannun yan yanka kai ba Yan mm, mm. yankan ta dama a ƙauye an ce mana wai duk abin ne ana yankan kai ako su ne ko ina suke yawo a cikin gari nan da na saka maki sayan kai to ni sai shi kenan sai amai da mutum kamar ragon sallah ni wallahi babu mai yanka mun kai ah, to idan mutum mai kansa ragon sallah ya za a yi ba sai ne su karasa shi ba tsari ne ki tsari ne ki ju wallahi zan tsari akan bi ah. tsari zan to tsaya dakata sanyi har cikin zuciya na. A Romo. Guda nawa? Dozin. Dukan nan ka haɗa min ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya. Wai tsaya lafiya? sai dai wallahi na lura baki taba wayewa ba da Allah ki dubi jikinki me nayi eh ni ba abin ni ce fa yanzu kuma waye ya ci ka kare na min hankali a kawai haka ne mana dama ba wahala ka dauko mutum daga ƙauye ka kawo shi birni amma cire ƙauyen a tare da shi shine aiki zan iya daina shan tsokan hannu Tentative alhaji barka dai barka da dawa alhaji eh, An ce maka na bata ne? Ha? Allah sarki. ne? A'a kai. Kai da bakanka, kai da bakanka, kaka sake kiran sunan matata ga tsiyaka. Ni nake da ikon yin wannan a nan gidan. Yadda nake uban gidanka haka take uwar gidanka. Allah daga yanzu karka ce mata anti anti Allah ya isa ni sunana ba anti ba sunana indo kaka ce mini anti to ka kira ni indo indodo to ga dai yalla bai dai gashi nan kusa indodo sunana to shikenan indodo zo ka wuce indodo indodo to yake yake yake na rufe eh malam kaga ita ta bani kuma kuma ya kade ni wala barka da dawo na gaji lafiya lafiya lau ya hanya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yawa bismillah bismillah alhamdulillah ah, muna tashi daga majalisi sai na ga ko gida bai kamata in shiga ba eh. ya kamata in amsa gayyatin da kai man domin malam salisu ya gaya man dama kana da bukatan gani na sai ya nuna min cewa lalle ko iyalinka ne suna da bukatan a kara musu ilimi daga inda suka tsaya to sai naga abin yana da muhimmanci kwarai haka a zahirin gaskiya ba ta ma taɓa yin ilimi ba abin da nake so shine ka ɗauka cewa kamar jariri ne da aka haifa za ka fara karantarwa tun daga farko Allah kabar wannan babu damuwa malam nura za mu iya kokari mu karar da ita kuma in zaburar da ita ga sanin mahimmancin ilimi da amfanin da ilimi ke da shi alhamdulillah wato abin da nake so ka fara da shi shine dai ka karanta da ita da ta rika za ta yi alwala ta yi wankan janaba har ta yi sallah abin farko da nake so ta fara iyawa kenan kana nufin wannan ma bata sani ba kenan ko kaɗan ba abin da sani ai na ga maka tabbar farko yadda ka san jariri za ka ranta haka za ka ranta da ita gaskiya ko in haka ne akwai aiki babba amma babu komai zan yi iya kokari mai abin da ya kamata domin wannan ai ya zama jihadi da fatan dai hakan ba zai gagara ba insha Allah Allah ya zama yau to ba damuwa yanzu ka iya tafiya in yaso an jima sai ka dawo ina so a fara yau yanzu na shiga zan gaya mata in ka zo har maganar albashi da komai sai ai wannan babu komai malam nura Allah dai ya ba mu sa'a Assalamu alaikum da lafiya lafiya madalla lafiya Allah sarki madalla Allah lafiya kalau madalla ai ka sai shi tun daga can eh. na hango ku da yallaɓai eh kuna ta bayani to ni ma na gabe kamata malam ya wuce ni ban zo ni ma na isa da na saƙon ba to eh na san dai zance ne na karantarwa haka yake haka yake haka ne ala gaba da malam to ni din ma malam ina so ni din ma a manta sau eh a daura ni daga inda na tsaya eh saboda ni din ba ko ina na je ni ba eh anan ilimi ko yaya aka samu akan so a ci gaba eh so yanzu ina so in san daga inda ka tsaya izo nawa ka samu a cikin alkur'ani ko ko malamin ma ya fara yin tafsiri da hadisi eh, eh? eh ko ka fara a tafsiri ina ka tsaya hadisi nawa kake da shi eh. shi a yasan inda za a ci gaba ko tafsiri din sabon sunan wani malamin ne kenan tafsiri a cikin alkur'ani mai girma Oh, karatu eh, kenan yawwa karatu shine tafsiri kaga yanzu ma na da karuwa kenan malam eh, <laughs> eh. ai eh. karatu daban sanin tafsiri daban eh ka iya karantawa alqur'anin shine karatu sannan ka san ma'ana na tsaya malam a riga fata malam eh alantar kai ba a daidai nan na tsaya sai kuma akwai sauran wa'insu wala udun da suna kaina da su ne ke sallah eh uzu suna kwakwalwa ta ban manta su ba yanzu Allah shiga fata mala duk shekarun nan naka da kake da shi a cikin alkur'ani mai girma iyakan ayoyi goma na farko ai surori goma na farko eh. ka iya karanta ka sani to hada gafata malam ai shi neman ilimi ina ganin ai ba laifi bane in dai ba yar kure kake so ka yi min ba ah. a to malam ai tunda na ce a koya min a daura ni daga inda na a min sau ya kamata a min sau malam sa'i eh a min sau malam kai hakuri eh ba komai kan ranka ya baci eh dan saboda na kusan raina na ya baci eh, a kai hakuri Allah ya sa ma ban zo nan da sandata ba kin san me nake so da ke zan dauke kin saki a makarantar islamiyya saboda ya kamata a ce a duk rayuwar da dan adam yake yi ya karanci sa kin ji ko ni kana da ganin na ban tafi ƙasar waje ba sai da na sauke Kur'ani sannan kuma littattafan tsarki ban daina karanta su ba har na dawo ilimi yana da muhimmanci a gurin ki to ni kam dole ne kafin matsa mun fa ai dole ne saboda farilla ne musulmi ya tsaya ya karanci addininsa don ya san yadda zai gabatar da komai a cikin addininsa in baka san ubangijin gaba da yana zaka bauta mai ayo cikina na ciwo cikin gida ya ciwo an san an yi ciki saboda a zuba abinci amma ba zai yiwu a ce komai mutum ya kwaso sai ya zuba a cikinsa ba ki ci wannan ki ci wancan ki ci wannan ki ci wancan wanda sai ke ne Я тебя могу забыть. Мою чекера. tsaya tsaya tsaya dai tsaya kin ga tsaya dauki hijabi ki sa eh dama bata samu matsala ba ciye-ciyen da ta yi ne duk ya ruda mata ciki amma kuma bai shafi abin da take dauke da shi ba sai dai a kiyaye gaba abin da ke dauke a cikin gaba ya baka san tana da juna biyu ba a'a tana juna biyu bari ya fi ba wallahi ba zan bari ba wallahi kuma ba zan bari ya rayu ba wallahi akwai matsala ne da ce maka an hana mu a ƙauye mu saurari namiji kan abin nan sai kuma sai da na ce maka da Allah kakka yi kakka yi ka yi haƙuri ka yi haƙuri kuma ka yi haƙuri kinga indo wannan cikin abin alfahari ne kin gane ba irin wannan cikin bane da ake mata. wato idan da aure aka samu ciki abin alfahari kuma ba aure aka samu ciki shine ake boyewa ba a su ma duniya ta sani amma wani ai abin murna ne abin a nuna duniya ne Allah ko kwarai saboda kake da makanki kin ji to wato ita sallah saboda mahimmancinta da girman da Allah ya bata ita ce ayyukan farko da Allah yake fara duba a cikin kayan bawa idan har aka samu sallah ta cika ta yi kyau duk sauran ayyukan mutum Allah zai karɓe su hajiya eh? ya haka ah, ya kuma ina miki bayani kina dariya a ah, ba kuma ci gaba ci ita sallah da ke gani Allah baya duban ta ya karɓe ta sai akwai tsarkin jiki da na tufafi da kuma wurin da mutum zai gabatar da ita. <laughs> Wai dariya me kike haka, Hajiya? <laughs> Ai malam, ka yi haƙuri kawai. Subhanallah, subhanallah. Ashe ke duk bayanin da nake maki da duk wannan matakan da aka ɗauka aka gaya maki akan abin da zai amfane ki kin tattara hankalinki gaba ki ka kan ya koma ne akan gemu na? Sai kuma ka kutura. Subhanallah. wa iyaz billah ina gaya muku ko? Eh, da muka je muka ga likita ya gama duba ni kawai sai ya ce wai ciki ne da ni. Bayan aina ba ku labarin yadda muka yi bayan mun je gidan ko? Maza wai kwata-kwata ba su da hankali. ba su da hankali namiji ba shi da kunya ko ke yanzu suna da hankali kuwa me kike gaya musu ni na ba su labarin aure mana tashi ki bar gurin yi miki me ki tashi na ce miki ku kuma ku tashi ku bar gurin kyauta masa ba yau kuma ke ce da shan hannu dalla cire hannunki nan daga cikin baki ba ki cire ba ke cire hannunki na zo wucewa sai na same ta tare da wasu students suna zaune tana ba su labarin duk wani abubuwan da ake a gidan aure ga baki daya tana ba su labarin. to to haramun ne ha ke uwana mata ne kuma dole in sanar da su abin da yake faruwa saboda nan gaba za su yi aure ha ke indo yau ta shiru shekarun ku daya za ki zo ki tara ƙananan yara kina gaya musu abin da ke faruwa a gidan aure da girman ki wannan ƙananan yaran bai suka sani eh, yawa ai rashin sanin ne yasa nake koya musu wai wai kai malam ba kai ka ce wai in ɗaya daga cikin mu eh, bai san wani abu ba ɗaya ya koya mishi ba ha kuma sai na ce maki hadda maganar aure eh, eh? auto aure ba abu ne mai kyau ba ne ke ya isa haka sai koya miki hankali ladabtar da ke idan kina yi wa mijinki abin da ke ga dama mu annan baraki ki wani abin da ke ga dama ba to to ku kashe ni kashe ni gaba daya ha ke za mu maganin ki in ya so a cire ki a makarantar Musa Musa je ka kira discipline master ka ce na ce zo da sauri ga ɗan zai ƙara wani rashin kunya a makarantar nan za ku gane kuran ku yau ta shiga ko za a mu indo oho ya discipline master aka kawo indo ta shiga akwai wata zungu za ku gane kuran ku dole sai eh, kawaye na zama aure haka kawai bakin ciki kuke musu bakin ciki ba yaya inda ƴaƴan ku da bari an koya Allah na na Discipline, abin da ke so ke wannan yarinya ladabtar da ita a yi mata horo sosai ta gane cewa inda ta fito da nan akwai bambanci. Me nai? za a haɗa ni da soja? He? Haka kawai kuma wata da ta yi kisan kai? Na tuba soja. Ke? Wallahi ba zan ƙara ba. To yanzu zan maki adalci biyu cikin biyu ki zaɓi guda. Ilantar da ke da bulala ko kuwa da bindiga bindiga kuma ko ya hada ni da bindiga ni ko gadon ta ba na so yi wajen mun ka mun bulala dari wallahi ta ka hada ni da bindiga ka je can da bindigan ka ya Allah ya da bina tuba wallahi wallahi na da Allah so ka kara ba ka hannu Allah sai da ka hannu kawo hannu kawo biyu uku za ki ƙara za ki za ki daga yau wallahi ba zan sake ba har abada gaban abadan ba za ki sake a'a Allah Allah ne Allah ya da da Allah ya masu me Allah ya masu albarka da kika ce masu me da kika ce me Allah ya masu amin kika ce ina fasin kika ce masu me uwarka da

Ni kuke wa dariya ko? Eh? An kai an ji an haɗa ni da soja ya zane ni shi ne kuke min dariya ko? Wallahi sai na Kar kuskura ki taɓa wata a cikin ajin nan. in ko kika sake zan je in kira miki sojan nan to to kai kai din baka ga abin da suke mun ba baka ga dariyar suke mun baka ga musu cewa dina mun dariya mana ha to shi kenan ya kuli sun daina dariya ni kan kan ba su bari a kusa nake duk wanda ya mun sai na masa ke indo ki daina cin abinci aji ne fa aji masallaci ne kai ashe ki dan ki daina ba ma yan gama wannan in ya gama wannan ba zan kara wallahi kwaɗayin mangwaron ne ke ji kuma ga a makarantar nan ba za su bin mutane su hita su je su sayi mangwaron ai ko jiya na kai aika gidan hedimasta na ga mangwaron sun yi manya-manya jajaye hedimasta da karke to ina gidan yake a cikin makarantar mana ai su gidajensu a cikin makarantar suke mu mana a sai dai in raka ki in laɓe in ringa duba kike sai ki je ki ciro mana saboda kin fi ni tsayi mutai mutai. mu kawai wai su waye ne a nan wajen ne wai a'a ke kuma daga ina ke tsaya wa kika zo nema a nan gidan jibe ki fa da uniform din yara gote gote da ke ni ni da Allah ba ni wurin wuce to to ina jin dai tare tare da shi kuka shigo ko shi wa shi mai gidan nawa saboda na san shi da abin da aka ce zai zai iya kuma zai aikata na san hali mijinki to me zan yi da mijin naki ni ma fa ina da mijina ba abin da zan yi da mijinki yawa wani abu ne ya kawo ni kuma na gama to me ya kawo ki ba zan tsintan mangwaro kuma na tsinta zan wuce yawwa gara da Allah ya kawo ka gara da ka zo indo me ya kawo ki gidana na zo tsintan mangwaron ne Eh, sha'awar mangwaro nake na ci bari yanzu tsinta in tafi amma kuma kin san da baba ki aka yi ba sata kika yi saboda mutum shi ke ya shiga gidan ubansa ya yi ya tsanci shi ne laifi ke ino waye uban naki yi mana hmm. ba ku kuka ce bana eh, ku iyayenmu ba ne? mu kuma yayanku ba ne haka ne, indo kwarai da gaske mu iyayenku ne don haka kin ga idan kina so ki zo wurin matana ki tambaye ta duk abin da ke so za ta iya baki kin gan akwai nuna noma sai ta dauka ta baki amma daga yanzu kar ki kare shigowa ba ta sani ba ki dauka kin ga kin yi sata ki duk wanda za su shigo na yadda da yara kanana su shigo su neman gwar amma ban da wannan gwandame miyan yarinya to wai ita ma wace ce wai wannan ɗaliba ah, indo wuce ki tafi class kin ji ko mhm. yayi daidai indo ah, ko kina so ke san ko ita wace ce mu je ciki zan gaya miki ko ita ko ban gane ba da ko gaskiya kyale ni kika tafi to wala ba a kama ni ba kuma an bani magaron gaba ɗaya an ce in tafi kuma wallahi kwalelanki ke indo koi wallahi daga ina ke kuma ya ki shigo mana aji kina shan mangoro na je wannan gidan um ya ma ake kira yau headmaster shadmaster ah, ah. <laughs> to shikenan babu dama ki fita ki je ki shanye yayin kin gama shan mangoro na ki sai ki dawo aji ɗan makarantar boko ko boko Kuna ganewa? Eh, muna ganewa. Eh, muna ganewa. Yanzu da na biya wa irin wannan tsari, wanda ta da yanzu ba na da ban dogara da kaina ba. Ba zai yi ba. Gwaɗe gatse da kai da ƙarfinka da komai ka zo ka zo ka zo kana bara. Ka kashe zuciyarka. Je ka ta yi. Ta yi! Yau ko san hannatu ya yi. Rani. Hajiya? Mm-hmm. Ina ka samu kosai da koko. Ai, in kika zagaya nan baya, akwai abin nan hannatu. ita duk yin kosai ramatu take kawo kunu gurin to shi yasa kullun da safe kin san wannan mai girkin taku wannan kuku ake ta ko kuka wannan kuka din ba ta kare abinci da wuri wannan kuka din ba ta kare abinci da wuri ni kuma ba zan jira ba ni kuma karya nake da wuri a ni ma ban karya ba wa na kaɗan ba ni kuma mijina ma ya tafi eh ba ko za mu kai mishi na sani na sani wallahi na san ofis din na sani na san ofis din zan kai ki hajiya <laughs> ko kin kasa a ƙauyen mu fa ana ana ana kaiwa mata suna kaiwa mazajen su abinci a gona ai birge mijinki zaki dan kai har inda yake gana da manyan mutane yake rubutu na san gurin can ciki zan zan kai ki ciki eh Allah sarki to hada da ikon Allah la ila ah, hajiya ni fa dan daya daga nan tukunna dan tsaya tada da muke tafiya ni na gaji ya kamata ki tare mana a daidai ta sau tare mana a daidai ta sau mu hau ke na fe a'a ni fa sai na zagaye garin nan ka sai kin zagaye gari sai kin zagaye gari ko da yake ba mamaki saboda duk kafar ki daya ta kai tawo uku a to ai dole ki ta zagaye gari dan ni wallahi na fara gajiya kuma ni yanzu hajiya ba wai zuwa gurin nan ba akwai wani mai eh, tsaya a guri sakatare ko manaja mm. to ni kullum na je sai ya zabga min turanci to ni da suki turancin ba wanda yake bata min rai sai wani wanda yake ce masa sacrifice din nan wallahi ban gane shi ba ni duk magana da zaka yi min ka gaya min wanda zan iya fasara sa zan gane fasara sa hajiya ya wannan kuma ki cire uh, uh, cire mana da shi aka tsoro a ki cire hajiya abin da nake tsoro ko ya tabbatar da cewa ya file report sa ya kawo saboda lokaci yana gure ba sun ji ko shi ne abin da nake bukata eh nan ne nan ne eh, mahauka ko mahaukaciya ni fa ba mahaukaciya ba ce please get out kuna kuna um meeting din nan ya kai ya tafi office ji okay sir ba da menene to ba wani abu ne indo ce matata sai kun hannun da ciki kuma haka nake son ta i love her na lura lura calm down ya hakuri ya a hankali a hankali komai da shi shi sanga yau alba ma eh eh kai kai ka kawo ta gurin eh na san cewa ba ta san hanyar office gida ba kai ka kawo ta diya da aka yi ka bar min gida kuma a buɗe ko wallahi ran kai daɗe gida ba a kulle yake ba a buɗe yake ba ko tinkiya ba za ta shiga cikin gidan a rufe yake ruf na rufe shi ta sa a gaba ta ce sai mun kuma wallahi da kafa muka zo na yi na yi mahau a daidai ta sau ta ki. in kana ta ihu na gani baka facce abinci da safe ba sai na siyo maka kosai da koko na kawo maka. na ji. Eh, eh ga kofar nan ga nan. wai ɗibin ma a ba tv ba ne wannan wannan kwamfuta ce to wancan da yake cakwana yalla bai eh. yalla bai da a gafarce a haƙuri kai ya ci mutuncinka ya wallahi zai ci mutuncinka yalla bai a gafarce ne yanzu ita ne ta sani yanzu in ni ma na kawo karatu za a samu aiki a nan za a samu aiki in kina so

akuya a book littafi um, house um, gida um, god's house littafi um, dog dog kare gaskiya kin yi that's very good thank you I had a thank you <laughs> idiot aha ah. idiot kuma kinga idiot fa zagi ji ne ke ana fada to ki daina you. ina so ki shirya gobe za mu je mu ga su alhaji idan muka gaida su za mu wuce ƙauye kuma da ke idan muka gogo to da ina kuma ga ƙauye Na, ina kwabarin nafi. har na in ba hannun nan na sa ba to ga dai nan bayan ka <laughs> ai ina launin ki faduwa wata mota ai ni dan ina wazanji ina har ba ni bane wato kin san abin da fani da yawa ba ku gane ba kun ga abincin gargajiya wayo ai shi ne shi. assalamu alaikum Nura, Indo, salamu alaikum. Kuna tafa shi. Sannu ku da zuwa. Sannu ku da zuwa. Abba. La, abba dambu. Ɗauki, ɗauki, ibi, ibi. Ɗauki ka ci. Tayi. Ya sannu. Ki rika ci sosai, ki rika ci, ki rika ci. Ha. Ka ci kai dai da ba da dariya. Mm. Abba. Hmm? Babban magana. Eh? Albishinka. Goro. Abba ciki ne da ni. A ke da ah, ah, ah, Allah. Allahu akabar. Yo. Kin ji ciki. Allah. Wannan wace irin suraka ce wannan? Ba zai mini abu ne mai kyau an gaya kowa da kowa ba. Jiya na baya gaya mu abba. Yanzu ana magana kana. Um, kin uh, kina ji Indo? Ki shiga ciki akwai magana zamu da Allah. Kin ji ko? Ki shiga mana ce. Ɗebi ki cikin dantsi dantsi ki cika cika hannunki. Wannan. <laughs> Kai abu ya yi kyau Nuruddin. To, Tufi, amma dini na amma da gaske ne magana yarin zance yarin ne ga da yi manta ne kawai kai mata ciki amma kaga abba gaba daya ta ne fin cewa waje ina y'a mishi daɗi ya sa gaba daya sai ne aji abincin da yake ci <laughs> umma ko in bude miki ciki haba haba yi wai ki gani ne ko ya fara mu kin fiye surutu da yawa mutum tun yana faɗin abin da ya dace har yanzu yana faɗin wanda bai dace ba a'a to ai nura ne ya faɗa ya ce abin alfahari ne kuma abin ne mai kyau kuma kowa da kowa za a iya a sanar da shi shi ya isa haka nan ke baki san musu da kanki ba ne ko kuma ke baki san kunya ba ne baki san al'adar malam bahaushe kunya ba to ba duk dangi ɗaya ba ne a to mu fa hausawa ne kuma al'adar bahaushe kunya kunya ta kunya sarakai za a sha bar barmani mai coge ina jin ko ta daina kada a mada sai ta dawo alquran amma ba haka ba da gaske ne wai me din abin ta ce abba ai bai kamata kai mu wannan tambayar ba ka ji shaya saboda ba za maka irin wannan tambayar ba in za ka faɗi gaskiya ka faɗa min gaskiya haka ne wata uku ya <laughs> Allahu akbar iya wata uku da uba to da kace ba ka santa shi ma wannan duk yayyan ne ya ya ya to ai abba akwai hakokinta ne a wuyana ya kamata a ce na sauke mata da hakin da yake ya rataye a kaina ko dole ka sauke eh dole ka sauke ah, ya nura ah, yanzu kake tafe ina indan tana ciki akwai albishir alquran akwai albishir ah, ai za a sha amado a gidan nan ita wata sardiya aura wa alaika salam san da zuwa ai yanzu nake gaya wa umma cewa ciki na ya kai wata uku yanzu kuma ina ce mata za mu yi mata tuko nura na ga haƙoranta ƙarƙasar sun wanke tas <laughs> ai ana kai ma ba a ƙara sai mata aiki da za a yi bane amma aka ƙara san Allah daga baɗi wannan ma zai goyi. to to Allah ya taimaka in mm. doke nan bari an kawo muku ruwa a tsaya in tashi al'amar na kirma shi na ka ƙara ɗaukar ka ruwa ku sha fa zan sha ruwan nan Wannan ruwan ke baki iya sha? Wannan. Me ni da sa baki iya shi? In na sha ruwan nan a ciki na sai ya zube. Ko dai bakin ciki kike min da kike bani irin wannan ruwan ne. Amma ke bai na naki cikin ba. Sai ke cikin ki zai zida. Wannan ruwa da kika sani shi kika sha tun kina cikin ciki na. kuma aka haife ki da shi aka yi miki wanka da shi aka yi miki komi har kika girma har yanzu kai auren kika ce binni zaki ce ke naki cikin bai shan shi kuma wancan lokacin ma ruwan da kika sha ya fi wannan datti don yanzu an kawo mono ci gaba ta zo da kawa da mu da mu duri ɗaya muke shan ruwa hmm. gaskiya ni ba zan sha ba yanzu a wannan kai gashi gashi ba ki sha gaskiya umma idan na koma birni sai na ji na duba likitan nan zan gaya mishi irin abubuwan da kika dinki dura mai ina cikin cikin ki wataƙila akwai wani abu wata cuta yana nan yana jira ka kin cutar da ni lalle sannan nura kana da haƙuri indo an ba lambar yabo garin nan ta kowa wauta da sakarci Allah ƙara baka haƙuri kaji ya <laughs> mara audu la ila Allah Allah ka yafe mana ka san me muka aikata a nan satin kiɗa muka da gi kullu sai mu zo mu saci gida lo wallahi ba la sadiku gona sace wallahi ni da habi Allah sarki habi habi ka kenan wallahi